النار وآتك ركاب علمائنا من النار وآتك ركاب ذرياتنا كل من النار ورحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة قد دعوناك يا الله دعوناك يا الله دعوناك يا الله تقبل منا دعاءنا قد جمعنا مكانا واحدا ورفعنا أيدينا إليك يا الله لا تردنا خائبين يا الله ولا تردنا خاسرين يا الله تقبل منا دعاءنا إلهنا ومولانا ما لنا اله إلا أنت يا الله أنت الوحيد في الدنيا والآخرة أنت ربنا وأنت خالقنا ومولانا ما لنا اله إلا أنت يا الله قد جئنا بهوائجنا أمامك هوائجنا عديدة جئنا بها أمامك أن تقضي لنا حوائجنا وهوائج من أوصانا بالدعاء ومن أوفيناه بالقضاء ورحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين إلهنا لا تعاقبنا بما فعلنا ولا تعاقبنا بما فعل السفهاء منا ورحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لا تخزنا يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم لا يغني مول عن مول شيئا ولا هم ينصرون فرحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد كديت لكل واحد منا حاجته لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد آتيت لكل واحد منا مسألة برحمتك يا رحمة الراحمين يا رب العالمين اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا تبنا إليك يا الله تقبل توباتنا تبنا إليك يا الله تقبل توباتنا تبنا إليك يا الله تقبل توباتنا الله يشيب بالك الله يشيب بالك الله يهدمه iyaye mata wanda aka ce ai ma'addu'a ubangiji ka san su bayin ka ne yan mata ubangiji ka daidaita su ma'aji da kaje su Allah ka sa su ta taka Allah ka sa su ta taka abun iya ne a samu mata sun tattara kan addini na musulunci gashi an ce mana sun tattara wuri daya suna kuma kulawa suna taimakawa a addini na musulunci Allah muna roƙo ka yi mana wannan aiki Allah ka yi Allah ka yi mana wannan Allah ka yi mana wanda yake musiba ya taɓe su daga cikin mu Allah muna roƙon ka yayi mana Allah ka yayi mana daga cikin mu akwai wani bawan Allah wanda jarabta ya taɓe shi yana hannu ubangiji muna roƙon ka sake shi Allah muna roƙon ka sake shi Allah muna roƙon ka sake shi اللهم فرج هم المهمومين ونفر كرب المكروبين واكتب دين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيه اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من جلبة الدين الدين تجاري برحمتك يا رب الراحمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم على نبي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين رب العالمين التكبير التكبير Shek Abubakar na gode ma kwarai da addu'ar da kai muna mamacin da Allah ya ji kansu. Sannan sister su da da da musu Allah ya kasa. Sannan ma da ba ta lokaci ba da aka fara yanzu da zo ba program a nuna. yanzu aka ba da program so shi program nan da shi za mu fara so shi na farko caban wanga oke shi shi ne alhaji labi to shi alhaji labi zai tashi ya wanka malam shasu ai wanka malam da jama'a duka Salamu alaikum. Oh, ana muku maraba da zuwa, sannan ku da zuwa, sannan ku da kokari, Allah ba da lada. da aka soma da bismillah Allah sa gama da Wayan da suka bar gidan suka zo aidan da ke nan da za mu samu Allah ya sa ya shafi ko. Wanda kuma ba samu zuwa ba kuma Allah ya sa su ma su samu wannan. To ya eh, malam muna muku barka ku ba malam awal da malam abubakar muna muku barka da zuwa da yake sun fito wani ya fito daga stage wani ya fito daga montreal da wannan sanyi da menene suka zo aikin allah mu kuma da muka zo da su kuma abin da za su damu da allah sa mu yafa ubangijin allah ya sa mu dace assalamu alaikum Aisha Alhaji Labi mun gode kwarai da godiyar da kai ma jama'a suka zo na wanda yadda ba ya kawo mana lafiya Allah ya kawo da kowa lafiya sannan bayan shi da alhaji sani zai karatu a ayatu ya karatu saboda shi ba za mu koma wurin karatu kowa abinda za mu ci gaba da shi saboda shi salisu za mu ba salisu minti a cikin biyar shi ma ya yi wani nasiya kadan kafin a cikin saboda shi ya salisu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 وبلغ الرسالة وعدل امانه ونسخ الأمة وكشف الأمة وجاهد في سبيل الله المشركين وعبد ربه حتى أتاه اليقين وصلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله والتخذين وعلى أنصاره على ناجيه وسلك إلى يوم الدين قال عز وجل في كتاب العزيز ما يعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا هبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين قال عز وجل في حديث القدسي إن أول خلق خلق سبحانه وتعالى القلم ثم فقال له اكتب قال ماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء والساعات الله بلغ الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Uh, my dear brothers and sisters, I, I prefer to speak in English because the last time we have described some of our uh, brothers and sisters uh, the language. Uh, even though I, I, believe some of us will be speaking the dialect, but uh, I will be speaking English so that all of us will benefit, especially our, our children who don't speak uh, the dialect. Um, what I would like to say is, in two days, we will be ushering the year 2012. And we will be welcoming 2013. The time is absolutely running so fast. You and I will agree on that. So therefore, if this premises is the reality, now another questions, question arises. That is, if the time is moving fast, then that means we are also moving faster to our graves. So Rasulullah sallallahu said, Akarib al-Zaman, he said, Satakuna sa'ad, Satakuna sa'ad kal shahar, wa yakuna shahar kal usbu'ah, wa yakuna al-usbu'ah كاليوم ويكون اليوم اللهب اللهب He said the, the year will go fast like the year become like a, a month and then a month will become like a week. And the week will become like a day. And the day will become like a moment. There's no argument on this. You and I, we know. I've been in this country with many of us, 27 years almost now. The times, the time runs so fast. So, my dear brothers, the question here is, how are we utilizing this time? How are we utilizing the time individually as well as family? Are we catering all this time to acquire money and the wealthy gain, or are we spending this time for our betterment of tomorrow? That is the question. Allah subhanahu wa ta'ala said in Hadith in qudsi He said, Inna awwala halaka subhanahu wa ta'ala al And the first thing that Allah subhanahu wa ta'ala created, created was a pen. فقال له اكتب and he said to the pen write Allah Allah madaukakin sarki ya ce ma eh, pen wato She shine farko abin da Allah ya halicce shi ce ma wannan alkalami ya zana alkalami ya ce ma ga acto me zan zana what am i going to write alkalami eh, allah ya ce wai اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم ساعات وي zana duk abubuwan da wai zana duk abubuwa da ke kenan har zuwa ranar karshe har zuwa ranar karshe so write all this all these uh, things Allah decree that uh, you know will happen up to day until the day of judgment so if we understand this and contemplate deep about this then we will channel our time to something much much more productive not this dunya I am bringing this issue so that we all have a New Year resolution. Most of people want to change. And I think, inshallah, if we change it, to realize that this dunya will not be here, then our notion will change to much more, to something that is much more productive. So for our running around trying to acquire this world has caused us impatient. And most of the time, we do not have even time for our family we have very, very, very much, uh, uh, uh you know, minute time in our hands, which we are not utilizing it. If we sleep eight hours in 24 days, uh, 24 hours, that means in a year, we have four months of sleeping. And if we work eight hours in, in the year, that means we have spent four months working. Eight hours a day. Eight hours sleeping. How many months is that? Eight months. We only have four months. And these four months, sometimes we spend watching TV, or on the internet or some uh, talk. So I want us, to, inshallah, to pay attention to this so that, inshallah, we will utilize our time much, much more productive. Allah subhanahu wa ta'ala has warned us about this dunya. Human being up today has come to a realization that the time is swifting away from us. So therefore, we need to save time. The invention of faster car, faster <coughs> buses, buses, faster internet, computer, infrastructures, widen the, the, the, the, roads so that we can do what? Maneuver faster. But the result of all this endeavor has caused us to rush our time and increase impatience. When we were coming, a man passed me through and he hung so fast and he went through the snow. He's in a hurry to get somewhere. But when we reached to the uh, exit of uh, Islington, he was still there. Faster car. But, so we are not saving the time. Rather, we rush ourselves. And this, my dear brothers and sisters, is what we need to pay heed to. For Allah subhanahu wa ta'ala said to us about this dunya, you see, the sitting down today, this time, for Sheikh Mohammed Awal to come from Montreal, for Dr. Abu Bakr to come from New York, all this has been demarcated, predicted, orchestrated by Allah subhanahu wa ta'ala before today. So then, if we understand this, then we will take it easy in our lives. And whatever comes in our path, we will be much, much more patient than, than we, we are right now. What we have to realize is Allah subhanahu wa ta'ala, the, the presence, the future, and the past is equally looked at like, as I'm looking at these fruits. But you and I, we only, our knowledge is limited to past and the present. No wonder that's why we are impatient. We are struggling to acquire money that, if it's not ours, we cannot acquire it. This is the way it is. If we understand this, then we will take our time in searching it. Or we will spend our time much, much more productive to the family. Because the family, when we spend our time and put effort in them, this is what will be something that we will take to our graves. So Allah subhanahu wa ta'ala made a statement. He said, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا He said there is no, there's the, the, the key of, uh, you know, غَيْب, unknown, is in his hand. No one knows but him. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرْ وَالْبَحْرِ He knows that which is on the land and that which is in the sea. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا There's nothing, there's no leaf that will fall from a tree. You see how many trees that you see? That is uncountable. We cannot even quantify it. Allah subhanahu wa there's no leaf that will fall from that tree without his knowledge. ويعلم ما في باب what تسقط what ورقة إلا يعلم ولا وما ولا حبة في ظلمات الأرض there is nothing that is in the dark of the land in the ولا That which is hidden in the, of the sea or in the darkness of the day or night except is written in the book. Subhanallah. This is the reason why we say Akbar. Allahu Akbar. Because if Allah subhanahu wa ta'ala have concern about all these things that you and I see as insignificant. What is in the sea? The falling of the leaf, a grain of sand. How much more you and I? That Allah subhanahu wa ta'ala said, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ Indeed, we have elevated the son of Adam. If Allah subhanahu wa ta'ala, this is uh, Tawqid, yeah? توكيد لام وقد and then it comes with the feeling ماضي that makes it very very strong if today somebody have to write it will be bold and it will be blinking ولقد كرمنا بني آدم indeed we have elevated the son of Adam how Allah elevate the son of Adam? Allah subhanahu wa ta'ala said, خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. He said that the creation of the heavens and earth is far greater than the creation of a human being. But most people do not know. Let us contemplate about this. Allah, where we are as on, on the earth, this is too much for me to even explain. He says, سنريكم آياتنا في الآفاق وفي أنفسكم حتى يتبين لكم أنه الحق. He said, I will show you my sign in our risings and in yourself until you know that I am the truth. The earth in our solar system where Allah has positioned us. If we gravitate a little bit towards the sun, we will perish. 25 minutes. Okay. Okay. Um, Allah subhanahu wa ta'ala has given us all these bounties of, of this dunya, whereby and where He positioned us, and the bounties that we are gaining from this dunya, He also then warned us, he said to us, do not make this dunya as a priority. He said, ilamu annama al-hayat dunya la'ibun wa lahu wa zinatu wa tafahuru bainahum wa takathuru fi amwal wal awlad. And then he gave examples. He said, "Come, tell كَمَثَلِ الْقَيْدْ أَعْجَبَ kufar نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فتراه مصفرا ثم يكون ختاما وفي الآخرة عذاب شديد والمغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع Allah subhanahu wa ta'ala has given us an excellent example of the dunya. He said it is a place where it's uh, adornment. It's a vain place. It's, a, it's, uh, it's subhanAllah, it's an amusement. And then he said, it is like, what do you call it, uh, uh, that which a farmer, a seed that a farmer put under the soil and then it rises with, uh, with, with, uh, with all these fruits. And then later you will see it become yellow. That means it's getting rotten. And then it becomes like a garbage. And then Allah warned us, He said, the punishment of Akhirah is far greater, is, is, is, is severe. And then at the end, He said, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ He said, the life of this world is nothing but what? Deceiving. So my dear brothers and sisters, what I would like to close with is we must look at this year what we did to increase, to make, to, to, to make it better next year. Because Rasulullah, Allah said, Man istawa yawmahu fahuwa mahmoud. Whoever equates his yesterday and today is lost. So let us make our tomorrow better than today. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الله أكبر. Attakbir, oh, ya sunan shi salisu mun baka lokaci malam salisu lokacin ka ya wuce amma mun ji daɗin wa'azin amma da mun so ya ji haka amma duk da program na limited time ne kuma a takaice ne wa'azin da abin ganga malam salisu ya yi ya yi turanci da larabci da yawa amma mostly ma'anar shi ne yana gwadawa kama abubuwan da muka yi shekarar ga allah ya sa sabon shekarar fiyaka kuma ya kamaci mutum da muke nan gado ga musan kaman allah ya kama duniyar gani saboda bambancin shi kuma saboda kan zo mu bari domin rayuwar duniyar ga duka don muka bi rayuwar duniya a asara za mu yi sau shi mu tuna da lahira wai aiki kirki kuma a takaice ya kamata mu yi bob cikin community domin Allah ya ce ka mai sadaka Allah ya ce kai kaza Allah ya ce ka bashi kudi shi kai da kudi kuma ya ce ka bashi kudi ya baka aljanna so shi ba Allah za ka ba mutum za ka ba saboda shi a takaice za shi gina saboda shi next person da zai yi shi ne gaban malamin mu malam ben shi ma za mu ba shi 15 minutes shi ma ya bude nasiya kadan kamin shehu continue program sau shi malamai bai fata أعوذ ko bai da rana da kinta ne kuka ce eh da nake shi ne game da shani zamantakewar domin kowane lokaci aka samu al'umma musulmai suka tattaru ya kamata su organize ya da su tafiyar da lamarinsu yadda ya kamata kuma kowane lokaci aka tattaru akwai ababa da dama da ya kamata a lura da shi in ba haka ba zaman taro ba zai ba kaga ababa da dama na gudana cikin eh, taro amma to in ba an duba yadda an yi yadda ya kamata ba ba zai ba zai ba a ah, da ne kwatanci da Allah ne ya ga wani wai the best Ah, magana shi ne magana Allah kuma shirya wanda ya fi kowane shirya shi ne shirya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke sa ko lokaci da za ka yi magana in ka koma daga cikin alkur'ani da hadisan manzo Allah she ka ga abin da za ka ya amfana mutane sun ji ko sun samu amfani amma in za ka yi magana na kanka kawai na ra'ayinka to ba sai za ka je ba domin da musulunci alkur'ani da Eh, maganganu manzo Allah da shi musulmai muka samu ci gaba shi ko muka samu daraja to zan zan duba wani wani aya ko wani wuri ne Allah ya magana game da batun sha'anin zamantakewa al'umma ko sha'anin zaman eh, jama'a ke mu duba ba wani ayoyi ko wasu surori da Allah ya magana game da wannan fiya da سورة محمد لسورة سورة لسورة ده سورة الحجرات سورة بلا مبنى الله جير رسول أجيري كان سورة سورة محمد الله يبقى نقول مطلوب زرقا سورة من ويجي شان يدا زون ويجي علاقة سكاني من الله علاقة سكاني من الدماء عريزو يكي سورة الحجرات cikin suratul hujurat ne dai Allah ya muna bayani ciki Allah ya bayani da dama game da batun yadda za mu zauna shanun leadership shugabanninmu yadda ya kamaci eh, mu yi biyayya da su kuma su ma mutanen da ke cikin shugabannin mu yadda ya kamata zauna da su da sauran sauransu minti goma sha biyu ba lokacin da yake za zai magana game da eh, suratul hujurat ba amma na zai dabara ne ga dai wasu ayoyi cikin suwar ke mu duba farko shi shi suratul hujurat wato sura ne ya sauko ta wuri zuwa tuwas karshen rayuwar masu Allah sallallahu alaihi wasallam kuma daga madina aka sauko da wannan eh, sura kuma lokacin bayan community musulmai mu ya ya form community musulmai da eh, madina kamar yadda ne na faɗi isan community suka tattaru to babu makawa za a samu kanana baba da zai shigo ciki shani ko kani ka kai da maka ko kai da baba ka ko kai da yare ka ba iyayen masu kafin ma wani ko kani da cikin ba ka ba ko da shi wani lokaci su suka fara da juna ko to haka nan ne in ka samu zama haka dole za mu samu wani zai da kafa wani shi mu samu kura da juna wani kuma shugaban kuma ya zamu da shi shugaban da muka zabi eh, ya dace ko bai dace ba ko mun mutane ko ya zamu tafi da yadda mai mu ke sa ta farko ayoyi ayoyi guda biyu da Allah yake ya ayyuhal ladina amanu Allah ya ce ya yi wani shi ma'amalu ya kwamfani wani da yake da sanar da sanar واتقوا النار Allah yana ba mu labari da Allah na ba mu labari game da manzo Allah ya yi zaman da ya yi da shi da sahabai da mutane shi wato kamar yadda na faɗi na ce ba za mu yi bayani da dama game da batun ayoyin ba amma mun da tare da sanar wanda zai gangance Allah sa ku Allahumma amin shi ne wato shani shugabanci Ele já, já, já,

abin abu ne da ya kamata mu yi ya zama kamar abin kwatanci dama Allah ya ba mu labari can wani mutum Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira wato yabo ne Allah ya mu manzo Allah saboda eh, halayyar shi saboda hulɗin shi Allah ya ce shi ya rabu mulke shi zama mu da kwatanci abin kwatanci ko me za mu yi kashe mutu ba abin da zuwa da da shi za mu kwatanci a gurin saboda akwai kwatanci eh, mai girma ga wanda yake ya yana yawan tunani da ubangiji zai samu abin da zai a cikin halaye masu zuwa da sallallahu alaihi wasallam kuma ana yi magana da wani mutum sabon sabon kuma saboda su ma irin darajar halin su da yin biyayya da suka ga Allah Allah ya ce na. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه منهم من بدا نحبه ومنهم من يتبع وبدا تبنيا وتجلس في هذا الكون تبايع السلم وزاد وسلسل في مسلمتي Allah ya ce musu ku zarra da juna in kafu ambaci eh, aibin juna wanda ya ce eh, shi musulmi ne to kare so wani mugunta mai ɗaukar shi wato ba za ku zo musulmi ba da ya ce ba a musulmi ko mu yi cikakkiya ba ba ce shi kuso mai ɗaukar wani ku so mai kawo mu. yi shi daga cikin sahabbai shi sa Allah ya daraja su wato da suka wani kawai da suka shi musulunci suka kawai da mutum za su bi abin da Allah ya faɗi abin da manzo Allah ya faɗi da Allah ce su yi su bi kyau da nan sha'ani su fara da wani zamantakewa su Allah ya ce shi suka rika wani alkawari da kyau ba su saba ba alkawari ba haka su ka saba kawai alkawari har Allah ya karbi eh, rayuwar su suka kula ubangiji wasu kuma cikin su ma suka saura suna gida alkawari har kamar lokaci su zo gani kuma ba su sake ba ba su ce su ba su wani na kawai da suka yi misali ba ba shi sa wani ga gwamnati ne ya kamata mu yi mun ba ku duba wani ni za mu samu ci. Allah ba mu labari game da su waɗanda mu zo Allah ya zama da su wato wani tafsirin shi aya farko da ta karanta wasu malama tafsiri sun ce wai Allah ya sabo da aya ne duk wani lokaci wani ne Allah ya eh, musu Allah ya ke shi zai karɓo ah, zakka wuri wasu kabila to da yake akwai wani eh, sabani ko wani personality tsakanin shi da wani kabila shi ya sai kuɗi amma ko bai sai ka musu Allah bai sai ki sai ka musu Allah shi ya komo musu Allah ya ya kirko wani kabila ya ce musu Allah wannan mutane sun kiyar ina ci zan ba za su biya zakka ba sannan kuma in ji mawafiya sun kashe ni to shi musu Allah kuma ya ga kamar dai ya kai wata waka da mutum za su biya eh, zakka ba wato sirri da ke ko kuma sai alkawari da suka yi musu Allah kamar su kuwa saka da sauran su na wato su wani wani wannan wani ke nan ba cikin wannan hali yanzu Allah ya yi shi yana yi ba ya kamata a duba ciwon gari mai kuma ya wata a ji a yake su tun gaba an a ji a yi waga eh, a tun da shi Allah ya sai kuda to daga ayoyi yadda eh, lamarin yake wato su wayar da suke kusa da shi da Allah ce la tukadilu bayna yadayhi wa rasulihi wa taqullaha lokacin ya kai ku kamar da nake faɗi me 15 minutes ne ba zai ba zai shi ne a yau ba shi sa ba dai da yake muni sun yawa su mutu ne shi sa a takaice su ba su rabu kowa ya je zauna ya je duba a cikin da fitira ya karanta shi duka wannan zai samu zai ga kamar akwai shi tsari da Allah ya mana kamar da batun sha'ani shugabannin mu yadda ya kamata mu zama da su wato wasu sun zo eti kawiyawo madina suka zo wuce za su magana da muzuwana ke suna ta da muryarsu kuma muzuwana da yake asa leadership ne ba example leadership ne ba da zuri muzuwana shi ne da suka da gaba ba da suke kada har sawa su yi ko suka suna kira shi bayan na ci da su kira shi da waje wasu su kwamfasa kofa ke su kira shi a hannun nan manzo Allah shi ke gane ba kai ce ba ko ba kai ce sabu ku ke gane da amma shi Allah ya sauko da aya ya zo ya ga su ba ku ke gane to abin da muka samu example ciki shi ne asa shugaba ko ya mutane da suke mabiyan da suke da kai ka samu amfani da su domin ba don Allah ya zo ya sauko da aya ba za shi zai yi magana shi ke gane shi ne ba su layi wannan so da su a yi suna ruwa shi ne wajen da zai da shi ne ba da sauki sauki da da da karancin duniya sa'annan kuma har zuwa ne gaba Allah ce ya yi dina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata amalukum wa antum la tashurun ko to haka su ne idan sun zo tambaya in sun zo bukata shi su zo da ya kamata su zo kufa sitokasa kufa kusitamaya kristiyanikoje alali sinkawiyawakina lamoda kristiyanikoje sitakirasi basiwoma ya mutwala siti ya muhammad sitakirasi basiwoma ya muhammad sinatiwoma muhammad muhammad efutozamutakulika magana nasawusu siwubasuba ladabi cikin shani abiyosi wato saboda irin halayen su da ya kai sabai masu na faɗi da su aka yi tambayar su ma manzo Allah kan ko kai za su tambaya su ta bashi straight forward ne har samun ma aka ce wasu suna ji daɗi ma wani lokaci za su larabawan daji suka zo su tafi manzo Allah don wasu kwashi su sabai su suna kunya su tafi manzo Allah ba su so su daga muryarsu ke su sassa ta muryarsu kuma suna kunya ba su tambaya amma shi ba larabin daɗi ko shi ba kawai zai zo kawai haka kawai shi da kawai ba shi ba da shi to shi manzo Allah ya shi sakon ina ji da kada mu je ta bai lokaci an ba ni sakamakon lokaci ya kai domin ba zan samu yin magana yadda nake sai magana ba miji goma sha da kuma ba to wanda Allah sa magana da malam zai nuna da kuma shi ba ko mu malam da da da ya kamata lamarin ku ba taki shi malam muhammad awwal da babban shehu dr abubakar da shi ya kamata su maganganu mu yana gani duk kowane lokaci mun muna nan shi yasa mu ba su su ci gaba da lamari wanda Allah sa gani abin da na fanni da abin da ba sa shi fanni kuma Allah sa mu ga ne da wannan Allah sa ku samu fanni yasa Allah sa kana ganin ku ba ku التكبير a takbir alafen mun gode maka ko da yake annabi ba wani nasiya duka ba kadan ma ina da amfani saboda shi saboda karancin lokaci ne saboda shi ka baka wannan lokaci sannan ba da lokaci ba na zumunta alhaji muhammad tuluba zai muna ya sunan shi ina da biyu abin da zai muna gargadi da shi saboda shi za mu ba shi ya so fadar Assalamu alaikum. Sannu da yi. To, um, yau wanga zama da muka yi zama ne da muka nemi shi end of the year gathering alhamdulillah kamar da su ya yi magana mu bari gobin mu ya fi yau yau mu kuma ya fi jiyan mu to duka muna son da mu ga majama abin da muka yi for the past eight years tun da muka sai shi community center wanda ba sani ba muna son kowa isa kundi sosai ya ci domin sau da yawa abin jama'a ana yi wasu na zama gefe suna faɗi abin da ba su san kan shi ba kan ko inda ya kamata su yi tambaya ba su zuwa to kuna son mu ɗauki wanga opportunity mu yi ma jama'a magana na farko shine muna gode mu dukan ku baki da maza da mata in tama center mu history shi kowa ya sani muna wurin next year za mu samu shekara ashirin da muke wurin mu next year za mu samu shekara ashirin kuma muna murna kwarai yau mun kana abin alkhairi sai wani zai gani shi ma ya kwaikwayo da wannan ya yi fiye da naka wallahi ko me yake yi ina cin gaba kai ba kana samun lalata a cikin yi saboda shi mun da ke cewa mu yi yan wayanku da ke new york yan kasa da center da suke shi da masalatai da suka rubuta da su an nasa da sauran masalatai da ke bronx cikin community duka nan ne suka zo suka kwaikwayon wannan suka ne suka fara shi shi mu ce allahu akbar to muna wannan wuri for so many years muna rayu sai shawara ya zo ya kamata sai wuri opportunity kuma ya faɗo cewa wannan lokacin da muke shawara sai kuma mai wuri kuma na neman sayarwa ba mu da kuɗi ba inda za mu mika hannu saudi ko kuwait ko ina ne mu samu taimako sai kuma kuma kanku yan waye mu dukan baki da maza da mata alhamdulillah lokacin nan price da aka je mana sai wurin shi ne $265,000. Na na samu 250 na muka samu. Amma jama'a an ka zo muka samu $10,000 za mu aji a down payment. muri ga mun san siyasan 'yan brokers. ya ce ba da mu kawo wannan kuɗi mu ajiye mun yi mu samu wannan wuri a down payment. abinda ba mu sani ba shine wannan wurin an listin shi wurin gwamnati as commercial property Ma commercial property masu gidaje gari da kowa ya sani down payment shi ya fi residential property shi ana neman waje 10% mu ko muna da 10,000 mun tun bayar wannan kuɗi mun ce ba mu iyawa kuɗi mu ya kowe wannan kudi ya zo ne kuma na zamu bi sai ne jama'a din da sada kuma ba mu so wannan yau ba. ana abu saboda Allah muka samu bayan Allah cikin mu na farko shi ne Abbas shi yawancin mu san shi Abbas na biyu sunan shi Suraj sannan na uku sunan su Falalu ba kudin zai mutu 10,000 ba mu samu yadda za mu mu samu wannan kuɗi mu aji don mu fahimci wasu wannan gida ba mun ka kira su mun ka ce su ga abin da ke na ajiye muna yi $35,000 a take gama mu biya wannan da mu samu ka biya bukata sun ka ce suna da kuɗi yana da shekara ko 10,000 kaje ba shekara ba ka samun rufe $150 Abba sai ce to ya ranta mana 25,000 dollars Allahu akbar Allahu akbar sai dan wan musuratu kuma yace shi ma ya ranta mana 5,000 dollars ya ba mu 5,000 amma shi sharadin cewa bai so a san ma ya ba mu 5,000 so shi ya ɗauki 5,000 ya kara kan 25,000 a basin a basin rika wannan guri kan cewa na shi ne ana haka nan sai falal kuma ya ba mu 5,000 muka samu 35,000 muka biya down payment mu duka mun san yadda muke rikicin biyan monthly mortgage yana ke zuwa dare da rana muna kai kawo muna kai kawo cikin gwamnatin mu ko wasu muna kira su eh, silent giants ba su magana amma ya kai lokaci a isar da Allah ba su baya suna gaba gaba da suna yi Allah saka muku da alkhairi to bayan mun biya wannan kudi ATS ya roƙe na mu duba yadda wannan kudi ya kai out of 265,000 yau A.T.S ga mun yi mun biya alakal 120,000 jama'a ku ci Allahu Akbar Allahu Akbar wanda kuri da aka biya kunne maza da mata ba wani wajen da muka nemi taimako wurin shi kowane lokaci ya zo muna kawo kukan mu zuwa gare ku ba namu bane ba personal team bane abin ta bane na mu gare ne amma kowane lokaci muka zo kuna bayarwa Allah ya saka mu da alfahari yadda kuke haka a cikin Yesu a ba mu zuwa muna neman taimako waje waje kaskata da kanmu muna gani yawan da suke yi muna so amma wai a da kai da sufanka ya fi dada ya fi da wanda za ba ka kyauta wai hannu da ke bayarwa ya fi hannu da ke karba saboda shi ma mun yi kokari sosai to ba mu kai ko ina ba kuma mortgage mun san nan bayar kada kuma 5 years limit so to cikin eight years mun mun kawo 120,000 that means mun yi bala'in gani wallahi mun kokari sauran mu da ya bai da yawa kuma shi mutum na fa bayan kudin da muka bayar shi wannan wayannan da ke bi mu rance 35,000 ga sun kyale mu shekaru da dama ba su ce mu da komai ba shi shekarar ga yazo suka bukaci kudin su kuma ba wai yadda muke wai mawuyacin ba wani muna samun kuɗi har muna da samun saje ba ne ba mu da koma ya ce sai kai da suka ce suna neman kuɗi kuma su ma sun aje lokacin da za a yi wannan property wani ba an samu kuɗi ba za su ja kuɗin mu yaya za mu yi sai mu kuma zuwa gare ku jama'a Allah ya saka mu da alkhairi domin na tuna mun kuka mun ce ga shi ana neman kuɗi nan ga mun zauna mun raise kuɗi mun raise kuɗi wasu kuɗi a promise a bayar ba ka ba wasu wasu kawo haka nan haka nan mun kai muka samu 25,000 dollars cikin wata biyu muka ba su wannan kuɗi yanzu bashi mu da ke hannun su eh ba shi su da hannun mu shi ne 10,000 dollars sai saura mun yi mun biya wannan mu da su ba wannan tsakanin mu to mu koma zuwa ga shi property na muka sai 265,000 yau haka ga wannan wuri na yana value 500,000 dollars yanzu haka wuri na value 500,000 abin da nake roka a gare ku ne mu duka mu yi kokari maza da mata kan mu wani magana abin Allah ne mu zo mu kama mu yi shi ya yi kyau yau 500,000 da ke na wannan property mun san shi yau gwamnati ya ba ya ce da nashi kare da ya ce shi 100 something ko ba haka ba sai saurayi zama namu amma muna son kudi da za mu san mun sayar za mu nemi babban wuri so farko kafin mu sai wani wuri wasu na cewa wuri yayi kadan bai kai mu mu da mun san bai kai mu amma ba an fara wani wuri ba ba sani inda za a saboda shi wanga jama'a muna son ku sani to gyaran wuri kowa ya gani cikin shekara biyu da ya wuce muka samu babban malami mu daga gida ya fito zo shine malam lami ya zo ce mai muna neman gyara ya ce to shi ma ya yi kokarin da sai yi ya kawo wannan gari muna kakari ko duka mu ba koma baya ba mun sa hannu a jiku buga fiye da over 35,000 aka gyara wuri yau mun sayar da wuri yake ba wani masalacin da ce ya fi masallacin ta kyau shi ne ce ya fi wuri girma ko ba haka ba ne abin da akwai shi masallacin speaker muna da shi carpet muna da shi kusurwa muna da kuma muna shi mam tv ma muna shi kasa kuma akwai technology da wasu masallatai ba su da shi shine na kasa wurin matan in ma eh, mace tana neman ta tambaye malami question ta iya ta tambaya da kuma ta tambaye shi shi kawai ne da eh, sama zai ji mu da ke zare sama ba mu ce a wannan technology ne in ce Allahu akbar Allahu akbar to eh, akwai abu kuma da muke yi kowace shekara muna duba cikin community mu wanda suka taimaka kowa na hukunin shi wallahi amma muna sun muna sabon mutane biyu ko ko mutum guda wanda muka kama shekarar ga ya kokarta ya fitowa sai mu appreciation appreciation jama'a ku yi kamar mun gode a kai ya Allah ya sa a ci gaba farko wanda zan gode ma sosai shi ne matanmu masu ɗan kuliya a yi da kyau don gobe wannan magana kuma babban magana ne a yi da kyau don gobe akwai nasiha cikin ko gobe muke yi gobe da shi ne ya fafa ba ko gobe da ba to kowane lokaci za mu yi zama irin haka in babu da kuri abinci kuri bai kai ba sai mu ga karamin murya zuwa gare su mu ce musu to k'a abin da shi sai ta taimaka mana da abinci shi yi kokari sosai ma ina son cikin karshe cikin addu'an ku wallahi musu addu'a yayan su duka Allah ya yayan ba su ilimi isa tausayi cikin kan su sa'an na biyu akwai yan waye kuma mata nawa haka lokacin da ya kai biyan nan biyan shi bashin abbas da ya zo su ma sun kokarta suka ba mu kuɗi mai yawa eh, babban su ita ce ajiya madan da yan waye ta su ma su ba mu kuɗi mai yawa muka ƙara muka biya wannan bashi su ma la saka musu da alkhairi to sa'annan cikin maza kuma kowa yana biya kowa na kokarin sa domin ba wanda zan ce one way or the other community mu ko sanda bai ci amfani da shi ba sanda ya ci amfani kowa Allah saka kowa da kai cikin maza da muke da su cikin community mu akwai wani dan mu ba ne magana ba ne shirin amma ya zo a yi sabida Allah da an tafi shi ce nawa ce dariya wani lokaci ya ce muna ku kumin duwan kuma yana da gaskiya Allah saka mu da gari sunan shi Zakariya Muhammad kuma mai suna shi, wani lokaci ciwon gadon wani lokaci muna lokacin da aka ci kudin 35,000 mai batun wannan ba mu gyara wurin nan muka samu dan wani musulmi mu ba shi aiki da muna shi mai samun biyan bukatar sa da ya kan dubu ne sa aljihu ya fara aiki kwana biyu shi gudu da kudi wallahi ya gudu da kudi ba mu same shi kamar yau to bayan wannan ya zama mu complete wannan aiki domin ya aikin halfway ne muka zo manya muka zo shura muna fira muna magana ya samu mukawa kuka yi kama kanmu ko bai kawo 500 dollars each mun manya da ke zaune muna cikin na zaune da ya ji wallahi tashi ya yi nisa ba shi ba sama shi ake yi ba muna sama mu ne amma yana ya tafi yana wurin na bai je nisa ba shi ce 500 dollars ya ba irin mutane haka kuke yi ma cikin gaba Allah ya saka musu da alkhairi. Um, Malam Kanishin ko Zakar Muhammad ba mu da abin da za mu haka as community amma akwai abin da muka yi shine kama in the form of appreciation abin da za mu baka certificate da nuna godiyanmu ka yi saboda Allah ne ba ka yi saboda kowa ba amma mu masu community muna son nuna maka godiya Allah saka maka da alkhairi ga certificate da muka yi muka zana certificate of appreciation this certificate is awarded to Zakari Muhammad in recognition of valuable contribution to Zumunta Africa Muslims Association. Allah saka haka da Such a vision. Nah, we're

na biyu kuma cikin mazan akwai wajen mu zakara ne muke kiran shi suna shi abubakar maiga shi ma for the past years na da ya zo monthly dues da muke biya a community center mun aikin ne ba kowa 40-40 dollars amma shi yana gowa sen ya ba da fiye da haka shi ma kamar yadda zakar muhammad yake kowane lokaci ya aka ce batun wani kuɗi yana kawowa Yaya yana cikin aiki ya kira ni ko ya kira wani cikin manyan yana da wani shawara ta kashe ya gaya mana ce ma shi ma ga shawara da yake shi ya muka gani ko muka gani wallahi kowane lokaci yana taimakawa a ta zaman da muka yi ya je aiki tun da safe da asuba a karfe biyu ya dawo ne kamar karfe biyar ya kira ne ce kamar ya gaji amma ya ce kuma mai dakin sa ta yi abinci ya kawo nan amma zai kawo abincin ya koma gida ya ya huta sai ya zo da abinci ya zo ya kuta da yana gida kwamitin Allah ya saka mai da alkhairi shi da kuma wannan muka sani tike tike eh, abubakar maiga shi ma in yana kusa ne shi ma ga national musamman shi na sau shi insha Allah shi ma wa zai zai mai mai eh, to kuma shi wanda ya da wanda ya samu wannan award kokari da ne da ba avec le temps qu'on met le vestiaire, la coutume est au bout de la pluie, qui a dans le ciel ou en pluie d'ailleurs. Shima, on est jack of all trades, il est dans le monde. Shima, il y a un problème social, il y a la sac à manger. Na gudu kuma na kun wanda za mu ba shi shi ne alhajin alhazai. Ba Eh, alhaji yusuf ahmed mai suna abu da alhaji abu da shi ne kuma muke son guda waga taimako shi ma kowane lokaci an zo ana batun kuɗi ko da manyan sun wani abin da ba daidai ba ne yana gaya mana kan fuskar mu ya ce mana shi abin da muka gaba daidai kan ya gaya mana ya kare kuma ce to ga nashi gudunmuwa shi ya kara sai ta shi wuce Allah ya saka mana alkhairi Alhaji Yusuf Ahmed ba shi na gobe na yi ya wuce ana a eh. ah, na ba eh, malam sala zai bai masa ya karbi wannan certificate sa'annan na hudu na karshe wanda malami wallahi faɗin ontario duka from east to west in abu ya zo na community in ka gayyace shi yana da lokaci ya zo ko bai da lokaci ya zo yana dukan motar company iya ga dama da motar kamfani ya je da da ta shi biyan bukata sai mata ma kamar ya koma da kamfani mota yadda da take kanshi cikin gwamnati ke nan wani da Allah saka mai da kare yana kokari yadda zai kawo haɗin kai cikin jama'a da ne da rana amma guda ya kamata mu duka mu sani mutum duka ɗan tara ne kowane lokaci iya wani abin da ba daidai ba sai mutane na son su ɗauki wannan abu haka amma bottom line cikin zuciyar shi yana yi ne sabida Allah saboda daga zamantakewa mu ya kyau shine mai suna Alhaji Abubakar Dallabi nan ga wuri da muke shi ne wanda ya karba mana nan ga wuri muke zama muke wanga ko wani lokaci za mu yi mun ga zama taro ni wallahi she last two zama da mun gari na saka kuma ana biyan da yana da kuɗi sai ya biya bai ce mana komai ba mu sarsari ba face las da muka yi zama na cikin azumi aka na ji kama an ce kama a ana biyan nan mace to ka gani ko amma bai taɓa tambaya ba kuma gidan Allah sa ka mu da alkhairi shi da iya masa duka baki daya Allah ya sanya su kiyaye wannan nasa da lafiya da kai ma ga haka Abubakar Yusuf Alhaji Abubakar Yusuf bai suna Jallabi ba are kuma ji Allah ya san dole amma bai hoto bai hoto ba tunan ba ne sai bai hoto sai haji haji sai speech mu ba da lokaci muna da manya-manyan malumma mu guda biyu nan za mu bar musu fage su masu daiko ba su gaya mana su kuna nasiha yadda za mu zauna yadda zama tafiyar mu zai kyau yadda za mu sa Allah gaba sai al'amuran da muke yi karshe ina gode ma kuma babban yayanmu wanda yake chairman of function mazauninsa da ya zai malam bensala ya zo ba wuri sai tashi ya bashi wannan mazauni zauna dukansu suna cikin masu taimaka wa kungiya masu taimaka wa kwamitinmu. kuma kafin dai in gama na manta wani magana zan kawo na je na bayar wani takarda a jihar photocopy to ban samu mai shiga zuwa kafin je sun tashi ba ina so mu shaida mata ba kowa da kowa maza da mata akwai wani abu da ya kamata mu gane gana gida da muka fito yadda rayuwar mu yake daban ne nan turai kuma yadda rayuwa yake daban akwai abin da ake kira sensor shi ne kowane community ana ya kamata su san adadin mutane da suke shi domin wani lokaci mun je wurin gwamnati muna neman wani taimakon wani abu Jackson, how many nace ce ban san adadin mu ba wai community mu adadin mu nawa ne nace ce ban sani ba wai ya muna da organization community ni ban sani ba ina ba shi ni ga yace don ko ina sun gwada da su ya kamata mu san adadin yawan mu gare da mu da matan mu da yayan mu duka mu sani mu yi haka wato zai zama benefit ne gare mu ko wani abu muke nema ko mun za mu shirya wani abu ma mun cikin zaman mu mun sai da za mu shirya shi ba da wani damuwa ba kusan yara nawa muke da su shekaru kamar daya zuwa goma adadin su nawa ne teenagers adadin su nawa ne manyan adadin su nawa ne kowane lokaci mun san haka da in mu wani abu gaba yana da sauki sannan ko kowane lokaci in zamu present wani government zuwa gwamnati ko wani haka ga wallahi wannan duka yana ba mu credibility cikin alamar da muke yi saboda shi wanda form mun yi shi ko ba kowa mun zo mu center shi za mu shiga sabon shekara muna so before shekara ya kai koyar eh, saka shi ne kamar by mun samu information kowa allah ya samu na da mu gudanar da basina jibril amin dan haji amin shi ya gama su ya offer time shi ya taimaka a yi wa gasar shi in mun samu shi ne wanda zai sa shi data ya gyara mana shi ya ba mu don Allah kowa ya kawo kan da shi kan da shi wasa ne domin yau mun koma gida mun koma gida mun koma gida Allah kawai sani da kuka zo gari ga baban malin sani Allah ya ji kan shi aka ce mara yana gari da 25 years muna cikin baban 25 ba wasa ba ne ga na mun ba ba 20 baya 22 baya mu za mu kenan sada na fara mana sada na fara 27 years ko gani ko akwai wanda ni kai 10 years na ne gida ma. A ma ba mu sanar da za mu ma ba mun koma mu zauna ko mu je mu dawo ba mu sani ba don Allah ku bai good use of zama da ake yi na ku ji take kan mu make mind kan mu kamar nan za mu yara mu nan su ne ba mu mu da su ya karatu suna nan ne ko mene ne nan su yi to amma an ba mu shirya kamar yadda malam sala ya fari da malam sala zai fari ba wallahi mun zo ko lokaci ne mun zama raunanun mutane Allah ya kiyaye amma mu ba mu yi mu masa ma kowa abin da za mu yi shi ne muna gaya ma jama'a kowa ya kokari ya ta sa hannu za a yi abu ne mun ka enter ne mun yi mun mistake ma ku gabace mu domin ko wani abu muke yi ga wato na cikin zuciyar mu muna son mu ga cin gaban community ne ba wani abin da muke nema ba ce wannan to Allah saka mu mun ga alkhairi akwai dan uwan mu da ban mention sunan shi ba na son mention sunan shi shi kuma mu mai da irin taimako da yake ba wani lokaci masu rayuwa muna cikin community ne neman kuɗi ba kuɗi mun masu muka bawa Allah mu kara bawa Allah ya zana mai cek ɗaya ɗaya guda biyar kowane duka thousand dollars ya fifteen dollars five thousand dollars ya ba community ya yi da Allah ne kuma biya da shi ne nake yi gida akwai makarantu da yake ya dauke nauyi ma da ke kula karatu ne shi ke yana aiki na ba wai yana samu ne da yawa ba amma ya saka ma iya yi nan kiyama zai samu ribar wani abin da yake yi na sunan shi adam yakubu wanda allah saka mai da alkhairi ga shi zama da bana da allah saka mai da alkhairi ma mun gode maka yadda ko kai mana kokari ko wani ka zo neman taimako wurin ka wanda allah saka maka to na sai na ga malaman nan su ci gaba da magana baki da salamu alaikum Oh, a takbir to mamaye mun gode da labarin da ka ba mu wadda bifi da ka ba mu mun da kuma suka yi kokarci community da suka samu mun gode musu allah ya samu mu kwakwai da su sannan kuma allah ya ma community ga kuma buɗe to saboda ba da ba ta lokaci ba yanzu ake yi a ko no speaker da za a yi saboda su biyu ne shi ne dr sheikh Abu na new sana the malam awal na montreal So she by the back of the Kachiba za ku je Papa babban malamin mu dr sheikh Abu ya Yamuna Kagadi Sana mu je Abiba sheikh malam awal of the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 وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد إن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور مجلساتها وكل محدثه بها وكل من بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار والعياذ بالله منها ممكن يمسكي الله يحترم ان يتوجهنا يوم كريم البركه دائما يوم كسام ورانا تاسبر musulmi na kasar canada wanda muka sani da bangare sababbin bangare da aka masu na toronto wani muka da tara daga nan babu abin da ya tara mu sai musulmi shi cikin maganganu da president mu ya kaso yanzu sai na ji wani daɗi daga bayanai da a president ya mana yanzu sai ya bari muka gane cewa shi akwai wata shi da musulmin canada ya sani yana da shi gabansa mai nauyi da ya kamata ya ɗan mutum kana da plan gaba da kake so ka yi to zaman ka ganin yana da fa'ida amma yin sa kana zaune ne baka sani ba kake so ka yi Ku zama ka sai ka kamar ba sa yi abin da ke kyau daga nan sai ce duk wani wuri da an ka fito an ka zo nan an ka ga abin da suka kwaikwaya sai an ka je an ka kamanta ya ce daga nan ne an ka zo an ka yi sun sai wani wuri shekara ashirin yana nuna gare mu ya ce inda muka to an zo nan ne an ka gani an ka je an alhamdulillah annabi muhammad muhammad ka yi magana wanda yake cewa a lalibin duk lokacin da mutum ka samu wata hanya mai kyau ɗan ma ya gani shi ma ya ji ya kamata abin da ka yi yana samun ya kai maka na samu manzan Allah ya yi magana a lokacin da manzan Allah ya hango wani su bayan Allah yana zaune tare da sabai haka da hango wasu bayan Allah daga nisa suna zuwa har su ka yi tattaka su ga manzo Allah manzo Allah ya hango su ya gano cewa ga musulmi ne to amma hari da suke ciki hari ne na damuwa to ba ya kike ribuna ya yaki ko'ina wani ma fata ne an ka fata masa wani kusan ga al'aurarsa ne bayyana fili ana kan Allah sai ya tashi shi kuma zara hali da aka rage da shi a lokacin da ransa ya bata ransa ya bata ce shi na tashi sai ke kewayen fuskansa gaba ɗaya ya sake karfi ya ja sabai na zaune sai suka rusa manzala ya sake ya yi ja sun sami manzo Allah ba manzala ya miƙe ya tashi sai ya hau bayyana fuskantar sabai kamar da mutu. sai ya fara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 min sani kudrihi min sani tamrihi manzo Allah ta jirawa ba. Allah zai ga musu damuwarsa da abin da yi. bayan ya karanto baya da ke nuna kulla zuci tsakanin mutane guda sai ya sauko kasa ya fara magana tsakanin shi da sabai da ke zaure gaba sa ya ce ke tasaddaka da kowanne ya mutunta shi ya kawo abin da zai bayi sadaka min dirhami dirhami dinari sa'i murri sa'i tamri qawli zalla yila ya shakuwa sabai na zaune su ku shu saboda in ba shi ran manzon Allah ne sun kasa ma motsawa su tashi daga inda zai su shiga su je su dauko abin da za su kawo su baya ɗaya daga cikin sabai sai ya miƙe sai ya sai shi ya shiga daji sai ya yi dauko abin da zai dauko na tufafi ya yi shi dani daban da kuma dukiya ya yi shi dani daban dani guda biyu sai dai kuma zuwa je daban yana kawowa yana ajiyewa sai sabon shuka ba da tashi ana watsawa kowa na shiga ana tuka kowa na manzanta na sai wurin da yake sai kowa na shiga na kawowa sai suka manzanta ya suka sake cani ya yi saboda kai ya ba ta rai sun kai manzanta ya suka sake wa manzanta ya ba ma mashi saboda gani har ya sake musulmi za su nuna kauna su da juna za su kawo taimako da wasu taimaka mai yan wasu wannan abin na gama manzan Allah na tsaye daga wuri sai ya ce man sunna da hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah yana tsaye daga wurin ai sabai ne ana zane ɗan mutum da ya tashi shi zai shiga ya je ya ɗauko abin da zai na bayan sabai suka gani sun karazar suka tashi ba dama ba sun ke yawan wani sun karaya saboda ganin halin da mutanen da shi sai suka karaya to tashin ɗaya daga shi ya je ɗauko ya zo shi sai wannan abin ya ba su ƙwaro sai suka tashi ta wani shiga yana rubuwa suka zo suka zuba gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya sai to duk wanda ya sake wata hanya mai kyau maganar da chairman a president ya yi shi sa na dogo wannan wani manzala sai shi duk wanda ya sa ga wata hanya kyakkyawa har wani ya gani shi ma ya kamanta zalla ce bari ba wani gaba ko shi wanda ya sa hanya yana da lafiyar wannan aiki ne wa hajju man alimiha ya yi kanta da na ga wanda ya aiki da wanda ya gani kayi har na nan tashin kyawa to in haka abin ji. Inda dai ku mutane ne ku kai fama kun ka sai wuri kamar shekara ashirin ke har wannan abin ya kai wasu ka fito wani wuri sun ka sun ka gani kuma sun ka kamanta wani abu daga gare su to lallai kuna da lada na ku nan kuna da lada sannan kuna da lada waɗanda suka je can ko suka gani suka je wani shi ne ba da sallallahu alaihi wasallama ya bari ba ina kiran bayan Allah matata na musulmi ana bukatar kauna ana bukatar soyayya mutane ne daban-daban mun ka tattara wuri mun sani ne allah mai nema da ɗaukaka yana kiran mu daga kosar murna kuliya ne ke cewa na fito waɗanda sun gaba allah gaskiya ku ji tsoron allah a tsoronsa kada ku yarda mutuwar ku sai kuna musulmi musulmi abin alfahari ka ne ka mutu kana kan masallaci duk wani abin da mutum za ka aikata a rawar duniya in ka kare ka fita kan musulunci ka shiga wata kokari da ba ka shiga gida a kokari ka sa to da haka manzala sai yana mana kashe la ta mutunna illa wa antum muslimun kada ku yarda mutuwa ya zo sai kuna ne kuna kan hali musulunci magana da nuna ke biye da shi yana shirya magana sai hadisi zabai sai yana cewa ya ayyuha alladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأنا بقول لك وأنا بقول لك أنا شغال أنا سوي أمانة أو يقال أو لا manzan Allah yana cewa na mutu wa'anda suka ba Allah gaskiya a wa taqwa ga imani tare da kai an kere da sifa da imani amma sai ka ce maka kai shi ba ashe mumini har gobe ana mai da sifa da shi ba ba lallai ba an ce maka kai shi ba ana ba shi ba ka da shi ba wanda darajar sa ya kai a ce masa mumi shi kuma wani ake ce masa kai shi ba to ashe in dai darajar ka kai mumi ne Allah ce ka zo Allah lokacin da kake cikin wani hari ka gani na tsoron Allah mala da ji tsoron Allah ashe ya fuskanci ba za ki gani ba manzan Allah ya ke mu ne da wani shi ne bayan ya ke mutane da cewa in tukula sai ce wa kuru kawai da sadiya an za ku yi magana ba wani magana nan ka tare maganganu na ka tare faɗin sai yana da magana da zai sa ruwa a zauna lafiya magana da zai sa tsakanin mutane guda biyu a zauna lafiya magana da zai sa mata da miji a zauna lafiya magana da zai sa uba da da a zauna lafiya aboki da aboki a zauna lafiya makwabta a zauna lafiya to shi na ke taimako da sani ka ji wani magana tun inda ka ji wannan magana in ka har ka fahimci da abin da ka ji ko ka faɗi kasa da abin da ka ji kan ka yi wasan faɗi abin da ya yi wani shi ne abin da muke jawo hankalin bayi zuwa ga kowane ɗaya mutum ya kuma wani hankalin sa a rayuwa abu guda haka masantawa ne mutum guda haka yana tsaye shi kare mai suna muhammadu ko ce ga zakariya mutane guda hudu ɗan sun ga zakariya sunan da sun sani wannan zakariya amma da kowanne da duk zai koma ne da ya a tambaye shi kaga zakariya ya ce ne eh, na zakariya ya ya kasance zakariya ne ya ba da labarin daban ba yadda wancan zai baya ba wannan ya ba da daban ya ba da daban ya ba da daban wani ya ba da kuma kowane ɗayan su ba kai yake daidai ne abin da yake bayani yana da bukatar yi da mene ne ainihin kamun kai ka daina bai ce sa irin wannan misali maluma ne kuma suna bari misali ne haka ga muhammadu ko kuma ga kariya ga muhammadu ga idrisu daga nan sa'annan ga ayyuba daga nan misali ga malam isa daga nan da kai. na ne daga saka daga haka ga da isa ga malam ibrahim malam isa na fuskantar shi ta kariya yana fuskantar malam yana kallon shi an tambayi malam isa ga malam zagariya me zai ce eh na gan shi idan da zagariya guda nawa ne na tambayi shi ya zai ce ya ce biyu kariya yi a kariya da za a tambayi malam ibrahim daga nan kaga malam iya ya ce ne idon malam zakariya guda nawa ne yau ne ya ce bai da ido ya ce bai da ido kawai shi da gashi da ido nan ya gani wani ya kuma ya ga zakariya ina gana tare kariya ne ya yi na kariya ne ba ga malam muhammadu daga nan ya ga zakariya yadda yake yana kallo zakariya hannun hagun zakariya yake kallo da haka da in an tambayi malam mahmud ga ga zakariya za ta ne idon zakariya guda nawa ne za ta guda ne shi guda ne yake kallo idon nan kawai yake kallo bai gani su da yi da za a tambayi wannan kuma malam isa kaga zakariya ya ce ne idon zakariya guda nawa ya ce idon sau da ne nan na shi ce na dama wannan ya ce na hagu wani ya ce na dama wani ya ce ido sabbi ne wani ya ce bai da yi kuma kowane da ya cikin su ya kasa gari ina da hankalin ya ga fara da zuwa to magana ne zo guda labari da zai tafi inda zai tafi daban-daban ne ba haka wurin fadin nan sai mu yi akari wurin karɓar magana kuma sai mu yi akari lokacin da wannan zai fada ya ce ido biyu ne shi ya yi gidi lokacin da wannan zai fada ya ce mai da ido ya kamata yi bayani ya ce na ga da gari amma ke yanzu na gari ba fuskar shi ban sani ba yana da ido ko bai da amma ya ce bai da ido kariya ne ko gaskiya ne kariya ne ko gaskiya gaskiya mutum ne goma shi yanzu ma wannan sai ba da labari ya da da amma yana bukatar bayani ni na gaishe amma ke ya shi kuma ni na san ke da ba ni da rauni ke sa bai iya gane cewa yana da iya ko bai ne da da ne kamata shekar yi bayani ba sai ce bai da iya to lokacin kana da shi ma ne makarici ne kuma gaskiya makarici ne ya kariya ba magana ya kamata yake ya kamata da ya ce ke da sanagari kai wanda ake maka magana kasan ke ya bani ne ga kuma wani shi ne magana na to a lokacin da wannan zai ba da labari sai ya ga yudo sobrano ne ya ce gudanar na ya ce hagu shi ma na bukatar bayan ya ce ina sayi ta hagu sa ne sa na kashi daga wannan ya ce ina ta dama sai sa ido sa guda ne amma na dama wanda na gani in ba ka yi bayani irin haka nan ba sai ta ce ido shi guda ne a zama maka yashi to lokacin da jawabi zai fito ga malam da kake ya fito ido guda kowa ya zo yana kallon zakariya sai an gan shi da ido biyu wanda wanda wan makarita da kowa makarita wani makarita ne wannan sai shi ne gaskiya to abin da nake so hankalin mu yanzu shi ne Allah ya ce mana hudu kawai da sabila ai za ku yi magana ku faɗi magana na kacari wanda zai sa a zauna lafiya abin da idon ka bai shaida baka same shi ne ya kamata to yana buƙatar bayani kakka zuwa ka kakka saurin karatu in ka ba da labari ka kitar da zaman jama'a wani shi ne abin da annabi muhammad muhammad sallallahu alaihi wa wasallama a yake kiran mu akai zanna sallallahu alaihi wa sallama ya san kiran da sifa na biyu da yake cewa gaba ɗaya ne na su mu gane abin da Allah ke kira mai suna mutane ya ce ya ne nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم والولد والمبين الله أجيب موسى علمونا من كانت القرآن من ذكر وأنثى daga namiji da mace ƴan mace daga nan da mace kowa na iya gane ta daga nan adam ne da hawa amma mu da ke zaune nan da za a tambaye ni gaskiya ne daga wani da sun ce daga alabi da amina ni ba ba na shi shahada uwa ta su ko wanda daga cikin za ka same shi da irin hakan nan daga namiji da bace an ka samu shi wajen an ku shuru ba sannan kuka saka kuka kuka sanya kuka wani dangi da wata bariya mun ka sanya kuka biyu ne kuma da bata ba komai sa kuka mun ya gari ko kuka gane wane ne wane wane ne wane wane ne wane na jama'a na suke na wadatar mu yake wai shi ne abuja amma da da aka cewa ni ba ko shi ne kai kusan gane wannan bayani ne wani kusan wani barbari ne wa duk mun kare gane haka ne za mu tattara ba tattara ne kamar da muka tattara nan ana bukatar guda wani abu da ake bukata me ake bukata tsoron Allah ana bukatar sai in an samu tsoron Allah ya to wanda ke da wani tsoron Allah shi ne duka a wani nan. sai Allah ce ina kama ku inda Allah ya tsara wanda ya tafi ku da ya yi ku mutunci ya yi a wurin Allah shi ne wanda ya tafi ku tsoron Allah to tsoron Allah ne ne so mu kiri jama'a daga kausar kuriya kowanne ya mu ya kokari mika hankalinsa zuwa ga mai ake jama'a tsoron Allah sosai sosai da ke tare da irin haka Allah ya kula da sifa irin haka da saboda gane mutane yan mutanta a doron gaza za ku samu kan mutane ne masu ruwa daban-daban muna da ruwa daban-daban sa'annan a mun kuma kan kuma daban-daban amma musulunci sai zo da igiya guda sai ya gani islama ya zo da igiya guda ta sai ya daure mu farin mutum bakin mutum wankan kasa saboda jan mutum dukkan mu in mun ce la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko igiya guda ne ya daure ya bari mun ka zama da kuma tun daga inda ka fito gari da ka fito ko kasan da aka yi ka duk inda za ka shiga inda ka samu mutum da ne cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba ka da kuma irin wannan mutum dan nuke to wannan shi ne abin da ya tara ku daga wannan magana da muke yi shi ne abin da ya tara ku daga nan da muke so bayan Allah mu ya komo kasa mu iya gane cewa taron musulunci taro ne wanda ake bukatar sanayya ana bukatar sadar da zumunci ana bukatar taimakekeniya tsakanin mu da wani shi ne abin da ya haɗa mu da Allah ya samu dace Allah ya mana bukatar a cikin har gobe muna kiran juna a da cewa akwai lokacin da wasu maluma ke magana suna cewa al-muslimuna nasu mukhtalifun aqdaru wa amsaruhum فرابط الإسلام بالقوة بينهم da suke cewa musulmi da kuke ji an ce musulmi musulmi wasu mutane ne daban-daban ba wani ɗaya ne wani mutane daban-daban daban daban su daban-daban daban suna cewa mukhtalifin aktaru hafar ruwa na jikin su kanan jikin su za ka same shi daban ne wanda ban wani ko mu da kenan da za ka dube mu ba ka samu kanan mu ne kowa kanan sa daban daban wa amsalu ka samu kowanne ko wani gari ne daban shi ma yanzu amma in ma duka bayan mu wace gane mu an ka je gane ka samu kowa da kuke yi wannan ko wannan takura wannan kiko zo kuma in eh, kuma ka kuma su zai zama wannan ababu ya fito wannan tabi a sawa ya fito wannan ruwa? haka abin ka sami mutu ne amsa ta banda ko wanda ke ya za mu zo mu tattara kan kalma guda kaɗai mai nufin kalman shi da suna cewa rabata islamu bil ukhuwati bainahu musulunci ne daure jama'an gaba da ya mutaka guda shi da farin la لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى yare ba muna iya fitowa da harshe guda harshe guda na musulunci mu shago shugaba guda ya zama shi ne zai jagorance ma'ajin sai mutum guda shi ne za ajiye jagorancin kamar yadda kuka zaɓi a malam ya zama shugaban tafiya daga nan kowane ne ya nuna an ce na president ga shi ne zaɓin nan kuma daga nan ko da wane ne kai ko ina ne kai da girma ko ya kawo ne shekaru kai kai in an zo na ana neman babba wane ne president wane ke nunawa shi za a nuna daga nan ba ta shewa shekaru ake yi ana neman girma da jama'ar musulmi sun ka zaɓa wa sun ka ba wani shi ake jama musulunci to in kun ba shi wannan nauyi to ba Allah wannan da muke gani tare da ni wallahi sai ya yi labari sosai a rayuwa ta duniya in ba haka nan ba wallahi ya je gaba Allah zai wuce ba ai ya yadda ya karba ko ba ni kowa na cewa president president yana da wallahi gaba Allah bai da kafa guda sai nan tambaye shi wani rayuwar malam jibril da yi a cikin kanan wani rayuwa malam dawo ya yi a cikin kada da wani an tafi shi an ga kamar ta da yanka za ta ba unguwa sun ɗauko wani nauyi sun dora to wannan nauyin za a maka tambaya kisa sami ya tashi ya kamata san lafiyar kowanne ya ce kana da lafiya ko ba mai lafiya shi ya sai kamun ya iya kwana lafiya in ya samu labari ko a waya wani bai da lafiya to ya kamata ya sanya ya sai ya ga wurin domin ya zai ga yana bukatar zuwa likita ko bai bukatar zuwa likita magani yake bukata ko wani abu yake bukata don ya ba. Ko wani shi ne shugabanci lokacin da shugabanci ya kai ga sai na ba idan ya tabbata lokacin da shugabanci ya kai ga sai na ba sai da umar yana mai labari da a ba zai fara ba kasar madina ban sani ba wani hali ne mutane da ke iya kwanta ne kwana wacce a wani ba zai faru ba to da haka in dare umar ya ya ya ya gani kowa ya yi hankali kwance sannan umar ya kuma na cewa asakon akuya asakon akuya irin guntaye akuya masu kananan kudin ya ce ko shine ya mutu a cikin kasar madina na san allah ya tafi na labarin akuya don haka girman ya zo gari yana bukatar ka sani wane ne kake yanzu na muyi masallacin nan da muka samu daga can gashi ya zo ya kana da abokai da kowa ya nuna kudar da kowa matsayin kowa a cikin ka wannan hidima da an kai mu ke nan yi ma wangan lissafi mu mun takura mai ne to akwai inda za a takura mai yi wangan lissafi akwai wuri da haka sai da umar yana ba da labari da ya ce wata rana ya tashi da su ba da cin gari wani ya yana da wannan gida na shi wanda ke kawo su yara kowane lokaci ana ce da shi aslam sai ɗan wani gajiya ya ce ya ta tashi mu tafi maza ga ne da umar da aslam sun ga tashi suna yawata cikin yawata da suke yi sai umar ya hangi wani tudu wato daga kan tudun nan sai ya ga kamar ga wani wuta irin ci balbal nan sai ya ga kamar ga shi ya dan kama can ya sai ya ji ya mutu can sai ya kamar ga wutan ya kama sai yake kamar ga mutum ya mutu ce a ah, asidan ga wasu ba dare ya yi ta daga nan bari mu je mu kai ranar yi su umar lafiyayye ne yana da nauyi yana da sauki yana da yawan yin wahalar yin tumbinsa umar ya sa ya ja asidan suna hawa tudu suna hawa har suka kai daga nan wurin yana yana wa duk da nan kamar da kofa sai ya fara jin kururuwa a yara ƙananan suna fuka umar sai ba da kukan yara Ke ce ya asila wani mai faruwa ne musallama sai kuma ya sallama assalamu alaikum sai muryar mace ta karba ta ce wa alaikum assalam umar na tsaye can sai ce a akwai a ka'idance abin da ya kamata umar sai ya tambaya in shi kuka ce mai outful abla ko ka ko kan ka shiga bai sai ta waje shigo ko kuma a in ka zo sai kuma ya shi umar na shiga sai su ga yara ne yara na zaune suna kuka ya shiga sai da dare suna suna sai ya ga wani tukunya kuma akan wuta daga nan wutar ya kama can sai wutar da zai mutu ta tashi ne ta gaba ita tuna wutar ya sake kama kuma. sai wutar da zai mutu ta tashi ne ta gaba ita tuna sai kuma ya tafi ta me kike dafawa sai ta ce ba abin da nake dafawa daga nan ba abin da nake dafawa ruwa ne na sa daga cikin tukunyan ina rudan yara da gani ko za su yi kwana su ta gani ga abinci da abinci yaro na yaro na har kwana da ke su tana faɗin wanga magana sai ta juya tana kallon umar sai ta ce to amma allah zai sa kaiya ya sayar da ni da kuma gaban sa ranar tashi ya kada sai yi wa yi magana tana da labarin sai na kuma shi ne amirin wannan lokacin shi ne shugaba na wannan lokacin amma ba da san shi ba ta wani ruwa kuma tana ce ba kuma sai Allah ya ya sai da ita da uwar gabansa ya yi wa uwar sakayya da uwar ya ji wannan magana matan da na bai sai uwar ya fashe da kuka da ya fashe da kuka sai ya gangara da kuka ya ce a aslam waje aslam na bin kuma umar na kudu aslam na binsa har ya je bude dakin abinci na musulmi yana bude dakin abinci na musulmi sai ya dafo a buhu na shinkafa ko na hatsi sai ya dauko yana dauko sai aslam ya kama aslam ya ce ya umar hamdu na dole ala dai hamdu yi dai ya umar dora ne dora ne kuma ya ce a a'a aslam a ka ji abin da matar da ta faɗi ta ce Allah ya sayar da ita da umar gaban shi ya ni za a tambayi ba kai sun za a tambayi ba dora min shi ba ya na da ta yi da kai sun ka kama ya dora daga baya ga mai ya sa hannu haka ya gafo yani irin abin ga mai a garwan man sai ku umar na hawa tudu kayan nasi na bayan zanga kuma yana yana hawa yana kuma kato mutum yana da nauyi ya hau tulin har ya kai daga nan wurin ya yi sauki ya gama saukewa sai fasa abin nan domin sai ya yi abin da zai yi sai zuwa cikin kunya da matar da lokacin da ya zo mutum ya yi umar ya haɗa kira ruwan ya duka ya sa bakinsa haka cikin murhun yana hurawa ku yana kafin ɗan ke yana hurawa da yasa umar na hurawa da bakisa hayakin wanda ya kira wanda tashi suna fice gemin umar kamar yadda ka zan soso hayaki ke bulbula a cikin soso haka hayaki ke yi cikin gare umar umar na hurawa domin ya iya kare kanshi gaban Allah yana nuna wuta ya kama abin da ya saka a ya kawo bai zuba ya kawo sai zuba shi ke yana zaune har abinci ya yi ya yi wani aje ma yara yaran sai ka ci suna cikin ci ya kawo sauran ya aje ma wasu yaran na gama ci ta maka kwana ko gani ya suna gama ci shi kwana ya ci mai yana su kwana yunwa shi ne haka kuma yi sabu ya zauna shi ya da suna kudu suna gama cin abincin suna kwana suna ci gaba da yaran da su kwana sai ta tashi tana ce mai Allah ya saka maka da kai Allah ya saka maka da ba san ba san wane ne ba ba san wane ne ba tana ce masa Allah ya saka maka da kai Allah ya kare ka Allah ya kare ka Allah ya saka maka da kai kuma ya tashi juya ce asalamu alaikum sun fito waje yana ce masu ga abin da ya faru inda ban ga abin da ya faru haka ba ko na sauran gidan kenan sai na ga abin da zai kwantar da su sun kwana sanan iya bari wani nauyi da ke kansa na shugabanci kenan to da haka duk wani shugaba da musulmi sun karawa nauyi na kansa kuma dole ne tafiyar musulmi a zaɓi mutum guda da ya zama shugaba dole ko da ne su uku ne da ya kamata ya zama shugaban tafiya kuma ku zai biyayya ku mai biyayya sabani na amma sabani na ra'ayi in ya zo ba a so rabuwa Malu ma ne ne ma ne yɔrɔ dɔn ya fi ɗin ne ba Wai al'adisida ku waji bolo. Wajen al'oɗo kuma mun. Suwa Bani wajen ke iya. da wajen kɛ ne ba. ya iya faruwa ta kayan naman amma ba su ko bashi ko waya ka taɓa da ba. Washi na ɗan ɗanin su bi ta min fyaɗe. Daga gidan butokin da matan ka taɓi da iyayar ko ku bakin ku ba ɗaya bane inda za a muku tambaya akwai sabani ba dai kai shugaba da jama'a mutum ne yake da matarsa da ɗiyansa guda dubu da za ka shigo ka tambaye shi yau wani abinci za ka ci iya ce baka tuwo tambayi dan shi babba yau kai wani abinci za ka ci ya ce maka fara da kana tambayar da yi wancan ya ce maka shinkafa kana tambayar wancan ya ce maka tuwo shinkafa tun wurin su amma ya faru da za ka kogo kuma kan gani daya mun dace to tuwo ko tuwo shinkafa da shi tambayi su wani ya zai kana tambayar babba ya ce maka miyan kwakwa wani ya ce miyan kudiya wani ya ce miyan rere wani ya kowanne ne ya wani ne tun wurin da ke dace ka zama bayan da dace tun dace ka zama bayan ashe sabani shi wajibi ne ba to a lokacin da lokacin sabani ya faru wani ya gudu wanda zai ci wannan ya gudu wanda zai ci wannan ya gudu wanda zai ci ƙarshe ne ba duka za a yi ba nawa za a yi gudan za a yi to kuma da yi gudan nan don ba shi na gwada mamanci ina ci to a shi ina ci nan na gwada cewa a a shi in ba ra'ayi na ma ne aka yi shi ya kamata in bi ko kalmi ya kamata in bi mun yi sabani amma aka nan ko yanzu ba nawa aka kai ba wannan bai nuna bacci ba sai ko wanci a shi dama in muka tattara wuri ko wannan ba da ra'ayi ra'ayin mutum ɗaya ne za a yi amfani shi to ashe in ba a yi ka aiki da ni na ba bai nuna ni an kiri ba ne ya kamata ni ma bi wanda an yi tashi ina gana tare da akwai hadisin na na eh, babu zan sariya ya Allah ya tabbata a gari da ya bada labari ya ce wa azana wasallam ya ce min wa yana ba da labari ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana wa'azi da ya mana wa'azi ya mana wa'azi da ya kai matuka wa'azin ya kai matuka wanda da sun raunaba sosai idanu sun zubta hawaye shi muka ga ah, ba ba, kamar zai ne ba sai muka ce ya su da ka annaha yi muwadda kamar yau a zai yi mana da wajen ne ba kamar za ka mutu ne yi ba hausina to yi mana wasiya ya mana magana wanda za mu dace a kai mu ta tafiya a rayuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce usi ku tabballahi azza wa jalla ne ku wasiya da tsoron Allah ko ne sarki da girma sai ce wa sam'i wa ta da ji da bi sai ce wa in ta'ammara alaikum abdun wani wa ya rabashi ko da in da an mara aliyu abu ko da wani bawa ne zai samuce zai shugabance ku in ya yi magana sam ta shi ake bukata gare ji bi shi ake so ko da in bawa ne ai kun da zai zama shugaba ko ko tun da kun da zai zama shugaba in ya yi magana ya kamata ko ji ko bi na mutu wani shi ne nauyi da ke tare da bawa da an ba nauyi da ke tare da masu bi kuma a lokacin da shugaba ya yi su wani su ma su ji su ne to don haka musulunci yana kira ne a kan a lokacin da musulmi ke zama ɗan kuma musulmi ana buƙatar damuwar musulmi ya zama damuwa farin cikin musulmi ya zama farin cikin ka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana bukatar ganin haka na kowane lokaci tsakanin musulmi da yan uwansa wani shi ne abuka annabi sallallahu alaihi wasallam cikin bayani yake ya kawo mana ta aya wanda Allah ya cewa la tanadu wa tantalu wa tadahabayukum sai ce wasu ruhu Allah ma akwai lokacin da yan gurbe ta rauni maganganu da za mu tafi a kai sabani ya zo sabani ya zo kamar yadda kuka ji mace ne ba a bukata rawa jama'a ba a bukata rawa jama'a ba a bukata rawa inda musulunci an ka tattara jama'a ba a bukata rawa abinda manzan Allah ke bari musafai ya ce na ta na kada ku yi wa jayayya tsakanin kakwai ga da tsari su kan wata shari har da su wata gaga mai sa ku fashari wata habari ko har da su wata fashari wani sa karfi ku gaba ɗaya da ni jama'a da tana yana ai kuma mun yamu biya wannan da da ni kin kuma ga da sisi ba mu yamu biya wannan da ni ba to kafin mu kenan ashe mun muna da ganin bakin ku ɗaya ne mun yamu biya mun sauran ki to amma ɗan mulka ya ta jama da juna har yi ga lokacin da muka fashe ne ke kafin da ba a sai ya mai kai sai a wayo yi ba mai kare wata sahara yau sai da ce wasu yi kuma ya kuri ina da su tabi domin Allah yana kare masa kwashe ya ce ku yi hakuri ya yi jama kuwa ne ya Allah ke magana su a yi hakuri mu ke na ake gyara bayan ko to don haka ina kiran gaba ɗaya da maza da mata mu yi hakuri da juna saboda Allah mu yi hakuri da juna saboda Allah mu yi hakuri da juna saboda Allah abinda malamin ma ke magana masu yi kuma suna da magana suna cewa hakuri an ce ba ka kai hakuri ana bukatar ka samu daɗin kai ne sa aka ce ba kai hakuri manzan da sun basu da malama masu yi kuma suna magana suka ce wai تبلغ ما تريد ومن تقوى تجيب لك الحديد شيء من الذي بلغ شيء كجيلك كان بالصبر تبلغ ما تريد da hakuri in kana tare da hakuri sai in ka kai sai in ka kai inda ka nufa in ne akwai hakuri tare da mutum zai kai inda ya nufa domin tabuwa ta yi da kan hali in kuma akwai tsoron Allah tare da wani abu nan sai ka ce karfe ma karfe sai in yi nuna taushi talimu lakal hadimu me yasa saboda akwai tsoron Allah ke Allah ke yi da zuwa ne ma ya iya ne a sai ce ishu sabiru barabitu guda sai ya kana da nabu sai ce wata kulla abin da ya bukata da muke hakuri ba sai kuma sa hakuri mu jure mu sai ce ku ji tsoron wani shi ne abin da Allah ya aiki babba yana da kuma wanda ya kamata nan ina da maganganu wanda ya shafi wannan zama tun da dama president ya yi magana na abin da ya a wancan fatattara nan yasa magana ya yi yawa malam ya kai a guri wajen ja magana mu je gaba kaɗan abu malam muke magana kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana amfani da aya guda da Allah ya tura wa tasimu bi hablillahi jami'a kace wala tabaraka ku yi koyi ne Allah ya tura ka tura me ya tara mai gani igiyan Allah nan guda kai shi ne tara mai abin da Allah ya tura abin da ke kira musulmi duka shi ya ce kada ku rarraba to amma akwai abin da ke kawo rabuwa manzala ya yi kashe bai yi wa kwarai abin da ke kawo rabuwa a cikin musulmi manzala sallallahu alaihi wasallama ya sawata a hadisi da wanda aka samu wani abu gaira da da Allah ya tabbata ne manzala ya yi kashe ko saba ba kamar guda uku guda biyar waɗanda suke ba da ala musulmi da abinda suke lalata alaka na musulmi da ɗan wasu musulmi lalla sai ki ji da wasu wannan shi ne abin da so mu komar da hankalin mu kai a lokacin da za mu ji da wani nama hadisin zaman da abu wa yare bada labari ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum wa zinna fa inna zinna ce ce a cikin hadisi فشيء من الزيتون فإن الزبنة domin lalle ne da to akdarul hadis shine wani kayan sarki in kana neman magana da za ka iya kai tsaye ka ce kai ya ne ko to nemi magana da aka gina shi kan zato, to shi ne kai ya manzan Allah bai yadda ba muna gina maganganu ba kan zato ba tun da ina zato ne bari bar shi ne kada ni ya yi ne tun da zato tashi na yi har lokacin da zan samu tabbas gari da magana to lokacin da nake da damu kada abin da gida ba amma in ban da tabbas to bai kamata ba in zan aiki da gari a zato zato ya ba da tsakanin da wani shi ne kamata bayan Allah magana ga haka manzala yana magana da ƙashin wannan ya jera su maganganu da yake cewa la ta jasa la ta hasa la ta fara la ta dabaru ba ku iman manzana ya ce kar ku yi tajassus a tajassus a kwanto ina yin abu na ban son ka sani malam wancan rabe ilimi da malam kan magana sai ka zo ka dan wani wuce ka kuma ko komo ka zo kana so da ka ce ne ne menene nake ga malam bai dace kada ne ka ta shara bai da wannan abu da kake so kai ne da bari ne malam mai wuce da ba mai wuce da kai to wannan yana fata alaka ba zuriya bai da bari a zauna lafiya da haka da Allah ya sarrafa kan wani gaba ba kwarai kada mu yau ta kwakwanto in ana yin abu dole dole sai ta san shi na biyu ya ce wala ta hasari kada ku yi hasara a lokacin da mutum ya samu ta ni'ima da Allah ya masa kada ka nuna bacin ranka da wannan abin da shi ya samu ana bukatar nuna farha dalilin murna dariya da abin da ya ba ba ta muka samu da dace in ka ci zarafi da zuciyarka wai wai wai wai ga malam Idris wallahi ya samu mata wai wai wai wai ga malam Ibrahim ya samu mota ga wani kana jin zafi a cikin zuciyarka to shi A ce hasa to maganin wannan shine isti'aza ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim kai isti'aza kai ya kare kanka gaban abin da kace a cikin zuciyarka ka samu wata cuta wani ciwo ya shigo kuɗinci wannan ciwon da duk kai wasa ya shayar da san ladan sallah ladan azumi ladan zakka ladan duk wani aiki da yi ba da nisa da Allah manzo Allah ya yi hadisi da In cewa ku wal hasara sai ce fa inna al hasada yaqulu hasara inna al hasada hasara al ka ya ce ka shaidu ku da hasada domin hasada yana cin aikin cikin mutum ne gaba daya kamar yadda ka san wuta ke cin kiyanuwa ko haka na hasada yake cin aikin cikin ya mace da haka kanka ji zalimi wannan hasada kuma yana ba ta alaƙa tsakanin musulmi da mai da kuma sarsu azalla ya yi kashi da haka sa'an nan kai bi da haka manzala ce ya ta ba ka kada ku nuna nuna yi ba ka ci shi don inda muka da tara dan daga huskar ka huskar ka na bari na ganin cewa kana kina ko ganin huskar ka take da ganin cewa kana da wani wuri ina ji in dai na ga huskar ka iya ganin cewa ba ka so na to lalle zaman ni da kai ba ni da sha'a bai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana da yake cewa musulmi ko da lokaci ana maka da fuskarka ya zama akwai bashasha ka saka fuskarka kana murmushi kana dariya kana jin daɗin ganin dan uwanka kina jin daɗin karo da yan wanki kuna murmushi kuna dariya ke sa manzo Allah ya cewa la takira bil ma'ruf shay'a wa in an tabqa akaka bi wajhin barid Allah ya ce jama'a da yake nagarta ne alheri kada ku rena shi wani tuka da haka ko da saduwa da za ka yi ka kai da sake ta wuce kana dariya kana dariya da Allah wannan kawai ya

set din ba musulmi ya ba masa musulmi yana tafiya tafiya wannan yana lalata alaka tsakanin musulmi da dan uwansa da haka maza Allah ce wa rubu ibadin da kwana ko zabo bayi ne na Allah ya uwa juna wani shi ne abin da maza ce kamar kuma Allah sai ce al muslim haqqul muslim musulmi dan uwansa ne musulun. musulmi la yadlimu wa la yahzuru wa la yaqiru annabi shi ke da saba ba kuma guda uku da yana su ma suna bata alaka tsakanin musulmi Allah ce kada musulmi ya fara cin masa kada musulmi ya nemi tozar ta dan masa musulmi dan uwan shi ne jiya musulmi ne yana da wani aiki da jiya kai sai shi yayi bar Allah jiya yana shan giya bar Allah jiya yana sata bar Allah jiya yana karya bar Allah yana da wani mugun aiki da aka san yana yi sai gashi ya ce ya duba. sai gashi ya ce ya tuba cewansa ya duba to majinka da shi dai wuce majinka da shi dai wuce tare cewa ce ka taɓa sani shi ya yi tsina tare cewa ka taɓa sani shi ya sha giya bari cewa yau ya bari ya tuba ko tuba yana direct ko wani ne da mutum ne ce ya tuba manzo Allah ce a tauba da zuwa ba ta dala ce tuba yana share ko wani laifi ne yana baya da ba to don haka ne mutum ya ce ja tuba kai da shi kan je ku daya kai ta saboda za ka fara labarin aikin sa na jiya sai ka ga alakan kai da shi yayi ya bata wannan yana bata alakan musulmi da aka da bukata kowane lokaci bayan Allah mu yi da aka yi da wani gaba ba kwarai kwarai kwarai kwarai da zaka sallallahu alaihi wasallam yana cewa bi hasbi ka in min shari'a yahtara kawai ya isa mutum shari'a ya rera da uwansa musulmi rera musulmi da uwanka ya ce shari'a in za a nuna mai shari'a a lura da wanda yake rera da uwansa musulmi shi ne mai shari'a zalla ya ce wa man kawai ya isa shari'a ya ce kullum musulmi ala musulmi a haramun da wa an malu na zalla ce dukkan musulmi nauyin sa kan musulmi na sai ce haramun da jininsa ka zubar haram ɗarɗuhu mutuncinsa kar ka zubar masa kai ya samu daraja ya samu ina da mutunci shi da yau da muke da sai da muka maka mutum an san shi jiya yana amma yau aikinsa na yau ya fi na jiya sai ina dole ilimi ina da walwa abin ne yake an ba shi gani ne shi ke gada shi ke gada shi shekaran ne da ya bar wani yau wani yake yi yau wani yake yi wanda yake yi yau labarin shi kama daga baya in ka saurar baya da labarin shi na shekaran jiya ka ci sa ka zama mai laifi gaba wani shi ne abin da ya kamata mu gani haka yana fata a yakar musulmi da kuma musulmi lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake tambayar sahabbai manzon na cewa a tadununa an yuziba lada ya tambayi sahabbai ko kun sani ne ake ce ma al-ghiba rada cin naman da uwa me ake ce ma wannan sahabbai ka ce Allahu wa rasuluhu alam ka ce Allah da manzon sa ne suka sai ce sibbuka akaka bima ziduka akaka himayaka ambatan da za ka yi ma dan uwanka himayaka da abin da shi yake iya ambata maka abin da zai so ka faɗi masa in ka faɗi masa wannan abu ka ci nama ka yi kiba ke jan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiya sabai kusa ba su kare sai sabai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama أفرأيت إن كان في أخي معروف يا رسول الله كودا أبدا نبي فرينا أي شيء كودا إن أبدا نبي فرينا أي شيء مثلا سيشي إن كان في ما تقول فكذبت من لا يأتي أبدا نبي فرينا أي شيء كاتنا وشيئا